ina son in jawo hankalin duk wanda zai je NYSC ya tafi hankalin shi a kwance mun ɗauki duk matakai na welfare ɗinsu da tsaronsu ba su da matsala ko ina duk states dalilin da yasa muke ba da su batch batch saboda al'amarin corona da kuma tsaro ba mu san duka mu sa a lokaci ɗaya su tafi zuwa kam ba su tafi hankalinsu a kwance security ko ina a Najeriya mun putin matakai wadda in Allah ya yarda babu damuwa na tsaro akan masu hidiman ƙasa wannan ina tabbatar musu ne babban daraktan su na ƙasa ina tabbatar musu cewa duk wani mataki da ya kamata a ɗauka na tsaron su mun yi haka nan in kuna iya tunawa na je Zamfara na je Kaduna na je Kano na je wurare dai haka nan tabbatar da cewa bukatan welfare su da kuma security su na put in place kuma alhamdulillah fitan da na yau na zaga na abuja na je nasarawa kuma kullum muna zoom meeting da duka daraktoci na na ko ina a najeriya jiha 36 da abuja in tabbatar da cewa duk wani bukatan da ake an sa shi in place alhamdulillah hankali na a kwance cewa za a yi hitch free orientation insha Allah. A to wasu jihohi ne ba a fara da su ba. Sokoto Kebbi da Zamfara su ne ba a yi ba. misa ba a fara a can ba? Eh abin da ya faru kamar na Sokoto cikin satin nan an tare hanya a tsakanin Sokoto da Zamfara. Tafiyan akwai kasuwanni da yawa a kwanakin nan daga nan zuwa juma'a shi sa muke san in aka gama kasuwannin nan miyagun nan kasuwanni suke amfani da shi kar tsautsayi ba wai ba mu ɗauki mataki ba mun magana da jihohi mun magana da police mun magana da sss da everything sun ba mu assurance cewa komai is safe but saboda kasuwanni akwai kasuwanni da yawa a hanyoyin na ranar juma'a alhamis juma'a shi sa ba ma son su bi hanyar nan kada tsautsayi ba dan su za a fito ba amma tsautsayi na iya sawa su shiga wani hannu mara kyau amma ana ganin za a samu sauki kuma a sake samun reinforcement but ba wani abu to kana magana kan cewa an ɗauki matakai na tsaro wasu irin matakai aka ɗauka akwai sojoji da 'yan sanda wanda suke patrol kaiwa da kawa Sea patrol muna tunanin kamar yadda da aka ma wasu aka bi su saman su ana bi da jirgin sama inda an san kamar za su zo in sun ka baro kam suna dawowa suna tohowa ne a lokaci ɗaya ana convoy a dawo da su but wannan mutum ɗaya ne biyu da sauransu ba za ka san su ba inda za a san cewa za su tare ne a tafi da su a lokacin da za mu nemi jirgin sama ya raka su but dai still akwai aggressive patrol ball air and ground patrol abin da ke akwai muna da district call centers kuma mun musu maganan cewa zirga-zirga kar su yi tafiya a cikin dare ana aggressive patrol shine continuum mutane masu jami'an tsaro suna bin hanya su kai su kawo su kai su kawo kamar yadda ake yi a hanya abuja da sauransu so mun takin wannan matakan insha Allah ba na jin akwai ma ba ta samu ba kuma am very confident ba wani problem da za a samu insha Allah idan aka yi la'akari da taɓarɓarewar tsaro da Najeriya ke fama da shi iyaye da yara suna fargaban tura 'ya'yansu wasu jihohi da ke nesa da su kamar misali wasu iyaye za su iya cewa ba za su tura 'ya'yansu kudu ba idan su 'yan arewa ne haka zalika 'yan kudu ba za su tura 'ya'yansu zuwa a arewa ba. Kun yi la'akari da irin wannan abubuwan ne wajen rarraba yaran ko kuma an yi shi ne kamar yadda aka saba na musayar al'ada. Shi skim ɗin kanshi an yi shi ne lokacin bayan yakin basasa saboda aftermath na yakin ba sasa ya sa ake son a haɗa kai so dole ne still dan kudu je wannan dan kudu je arewa arewa ya zo kudu but sincerely yadda ake yi da haka ake yi kuma an kwanan nan an yi an yi orientation kan guda biyu ba abin da ya faru kuma wannan ma ba abin da zai faru insha Allah dan mun take matakai akai still yadda ake exchanging na kudi ya zo na arewa arewa ya zo na kudu haka muka yi kuma ba ba damuwa A kwanakin baya an yi ta kiraye-kiraye kan a rusa wannan shiri na yi wa ƙasa hidima. Wace kira za ka yi wa masu irin wannan ra'ayi? Duba da cewa kai soja ne kuma aikin ka ya gaji haka. Yawan yawan mutanen da suka yi ta kiran a kira wannan suna da damuwa ɗaya ko biyu da wannan skim ɗin. In kana iya tunawa yanzu ba a baka mukami na gwamnati sai an yi in dai har ka tendarin cewa kana da digiri SSS ne waye ne in dai za a yi clearing ɗinka sai an turo zuwa nan a tabbatar da cewa kayi abin da ya dace kai mandatory na wannan shekara ɗayan to akwai shafaffu da mai da yawa da ba su yi wannan ba da yawa da yawa ba yau yawan mutanen da ke kiran a rusa wannan ma'aikatar suna da damuwa nan da can so once in aka rusa za ce adama ah, ba ta da importance shi sa aka wannan saboda damuwan saboda san kai ne duk wanda ce a rusa ishu din NYC san kai ne bai da wani wuja na gamsashe da zai iya convincing gwamnati ne kowa ya ce cewa ai wannan amma a zahiri me amfanin yin hakan daidai an yi ne saboda haɗin kan ƙasar nan dan hidiman ƙasa ko daga akwai bon ne daga Uyo ko daga Ike ko Itinan ko kuma wani ne daga can Agbo ko daga Abraka ko daga ina hakanan kuma in ka je zuwa Sokoto yanzu yanzu za ka samu mutumin can kudi ya zo nan haka nan kuma in ka je can din za ka samu mutanen da aka tura don yana kawo relationship na unity haɗin kan ƙasa wanda har yanzu muna buƙatar haɗin kan ƙasa especially a time da muke cikin nan. akwai wani tsari da kuke yi na tantance takardun ɗalibai da suka kammala karatunsu daga makarantun jami'o'i na ƙasashen waje wanda a kwanakin baya an yi ta samun na bogi ina aka kwana ne kan wannan tsarin kuma za ka ci gaba da shi? Wani skim ne wanda mutane wasu ba sa son a ci gaba da shi "board" yana da amfani saboda mutum ne ya zo da cewa ya yi digiri ka ba shi takarda kawai ka rubuta leta application na in yi aikin hidiman ƙasa ba zai iya rubuta ba da akwai lokacin da mutane kusan dubu sittin suka yi applying cewa suna son a mobilizing din su zuwa hidimar ƙasa sun yi karatu a kotono ne ina ne toronto waye waye da sauransu da aka ce za a zo a subjecting din su zuwa jarrabawa dubu biyu kawai suka tone out out of wajen 60 or 50 something thousand yawancin su ba za su iya justifying takardan su ba shi sa yau yau mutane da ba samu wannan abun ba suke ta ci a ah, yin skim din bai da amfani wa ya ba ma mandate mi haka da sauransu su education da sauransu ma suna jinjina mana akan wannan al'amari da da muke yi kuma za mu ci gaba da shi za mu ci gaba da shi ba ja da baya. To ranka ya daɗe shin wasu ayyuka ne kake da ƙudurin yi a gaba wajen tabbatar da ci gaban wannan hukuma? To alhamdulillah na zo a lokaci da wanda na karɓa gun shi cosmet ɗina ne Major General Shaibu ya yi ayyuka da yawa wanda a lokacin da zan karɓi aiki na ce Shaibu ya zo da babban kafa da bature na cewa a big shoe wanda sai na yi ƙoƙari in cika na yi alƙawari kuma zan ci gaba da ayyukan da ya yi shi sa yanzu na sa akwai department wanda za su fito abubuwa da NYC zama relevant in the next 50 years nan da shekara ɗaya za NYC za ta kai shekara hamsin za mu yi biki na shekara hamsin so kafin wannan lokaci ina san abubuwan da muke da shi mu yi mu gama masu wanda aka fara an gama kuma in consolidating kai jiya aka yi fasin mu na nyc trust fund ordinarily jihohi ya kamata a ce sun yi taimako ko akan camps bari yanzu akwai trust fund wanda house of reps sun gasin sun fasin din shi ko ya je senate an yi first reading once allah ya taimaka aka gama aka yi concurrence ya yi scaling through za mu samu nysc trust fund trust fund nan zai ɗauki ɗawainiyar duk bukatunmu na kuɗi just kaman education trust fund mu ma nyc za mu samu nyc trust fund so in aka samu nyc trust fund kam ne bukatu ne duk abin da ake bukata ne nyc wannan trust fund zai ɗauki wannan ɗawainiyar wanda insha Allah na da niyan nan da shekara ɗaya za ga brand new ko kuma transform